kai kamar lafiya me haka kuma baka ga yana nunawa ba zane yake nufi ka mishi kai to ya kwaka ce da zaka ce ma irin billanta na kana ta wani zana ne haka dole sai mutum ya yi magana bura gane da mu mutum wa Allah wani wani irin duniya ne ake ciki gaba ɗaya kowa kan shi ya sani kawai kawai kowa kawai damuwan shi ya sani ba da Allah ba ku taimaki mutum ba ok menene da ka na cikin damuwa ne lalla damuwa kamar me damuwa na damuwa na shine in abu yana damuna ma ba na iya yin kuka na manta ya ake yin kuka ne lalla a firamare fa malamu na firamare ya koya mu na ga miki mahaukaci ne ba kake to nuna maka yadda za ka yi kuka ne koya mu hom walai to tun yi ko ka gani ko ka gani ko gashi wata mare ni ba na ji zafi amma bari na manta yadda ake kuka kai kai kai kai wal hu ila hazal yawm ile yanzu ka kuka eh bi bil Allah ga shi to na kasa kasa na zai ka ka wani kudin register ne yawan kuma makaranta primary sai a ƙara koya mu register kai yanzu na Allah ya sa kai amma fa na marifa da yake min fa <laughs> sanni